بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabati sadatil kiram yawm al-qiyamah كان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله بعد يسر مسلمين insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba ko ne yammacin wannan wata mai albarka wata Ramadan haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan dare na birnin Kabi Kabi Kwatar Kabi domin mu yi karatun da ke mata ya fassara shi zuwa hausa matsayin mu masu Allah da ilimin addini musulunci da rayuwa yau ma wannan yammacin na hudu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da yammacin ishirin da shidda ga watan hudu dubu biyu da da hudu Allah za mu yi karatu mu na yau a kan lafiya roƙon Allah mu da cikin sarki da sauƙi mu da ya ba mu yi a kan sawaba da kuma kaddara ya zama sanadiyar ƙarin halaye na gari da ya zuwa ta Muna cikin kisoshin annabawan da aka kawo su a rasu. Biyu kisa annabi Nuhu mun shigo ta samudawa adawa. Ubangiji ya ba mu labarin mahamalolin da suka yi da annabin da aka aika musu hudu a laifin balaki kuma shi da suka ba shi ƙarshe ubangiji ya ba mu labarin cewa waɗannan mutanen wato sabo da jin daɗin duniya da kariyar girma ya ɗauki su sun ta wannan tsarin ba an nage mai daraja ga Allah madaukakin sai. Sukan da aka halakar da su shi kuma Allah ya ce ba an ce na wanda ke ya rasar da shi da waɗanda suke tare da shi na mummuni su ma bi rahmatin minna bisa ga jinkai na daga mu su ko kafirai ba Allah ya ce wa kadana labiran ladina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka karya da ayoyi mu suka yi karyan hadin dojiya akan kafin jiya ma ta dubu ne zan masu imani da Allah iskar damu na jiya ta faɗa mana cewa Allah baya kamewa ana taɓa na in ka taɓa na baya wai ta an yaji ba a bari ba akwai alamun ba. To yau kuma za mu kira ta ga jakuwar wannan jinta wanda aka aika annabi salihu alaihi salatu wassalamu zuwa ga samudawa sai Allah ya وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم نعم. هذه ناقة الله لكم آية نعم. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم Ubangiji madaukakin sarki ce wa ila samuda, ma'ana wa harsalna ila samuda, su ma samuda mun aika musu manzo, wane ne manzon a kamun salihan, ɗan uwansu na zumunci, wanda aka haifa cikin kabilar nan ta samudawa annabi salu alaihi salatu wassalam na aika shi ba zuwa ga suka da ita ala yace ya kauri ya ku mutane na ubudullah na wajidullah saka ita Allah wala tushriku bihi kada ku hada Allah da kowa ba a hada Allah da duki ba a hada Allah da wani wani, ba a hada Allah da komai Allah shi kada ya da mulkin sammai da tsarkai ya ya ba bayan shi da halitta ba a kwama shi tare da wani aiki. yana ake dalilin ba ma da hikima ya ce mana inda shirka da zulmin abin shirka za mu ba wanda wannan shirka ita ce wanda Allah bai ya kuma ba saboda girman ta zalunci ya yi girma ayyuka kyauta a yi ka tare da wasu halittu ka ɗauko wata halitta da aka yi tare ka ce ai ita ma Allah ta ko kuma a ita ma tana tsirin matsayi na Allah tana bayarwa tana hanawa tana ɗaukakawa tana kasantawa tana girmamawa wannan abin zalunci hawa Allah rashin adalci saboda an haɗa shi da wadakantacce wanda aka farko mai iya karewa wanda ka iya samu ya rasa wannan kasan da Allah ne saboda shi Allah baya da farko baya da ƙarfi laysa bi awwaliyatihi ibtida'u farkon Allah baya da farko wala a li akhiriyatihi ibtida'u haka mai risala yake harshen Allah kuma bai taba mai karewa ba ne irin nan an yi zama ba mu kar a ta'ala din zani hilu min al-dari lam yakun shay'an mazkura wani lokaci ya zo a kan mutum ba labarin sa gabas da duniya ba wanda ya samu sai daga baya ne Allah ya yi kaga ba a kamanta mutum da wanda aka yi karan jiya ga Allah don Allah shi karan jiya ma aka yi kaga ba mu Allah da wani zalunci ne babban yasa Allah bai ya yi shekara shi ne kowane ba da ya tsawo abin da Allah wa sai ta farko wahidullah kama yasa Allah wala tushriku ni kada ku yi hada Allah da kowa yin haka shi ya hada haƙƙi ya dele saboda malakum min ilahin ba ku da wani Allah ko ma bayan Allah wanda ya yi ta aina wannan ibada ko wanda ya kamata a gama shi da babu bai ruwa wannan da kuka rika bai isa bai da gaba bai da bai da mutane bai da aljihu waɗanda da hannun da ya da ya yi ko su dubaru na ko shi dan ya da ya yau da ne su ne ya karkata zuwa ga cikin mai saboda su gaba da shi Allah gobe kiyama tare da shi don haka ba ku da wani Allah ma bayan Allah wanda sun buga a bauta annabi sani ya ce cikin ja'atkum sun yi rabu." kuma hakika an kawo muku mu'jiza da take gwada ni ba annabi to daga wurin ubangiji ai sun zahiratun jaliyatun tadullu ala sihhatin nubuwwati an kawo muku aya bayananniya da ke gwada ingancin ni ba annabi ne na Allah ba ƙarya ke ina ayar take shi ne ya ce musu hazihi na abdullahi wadda raƙumar Allah ya kun ga wannan raƙuma ce ta Allah lakum aya an halitta ta sun da zama dalili gare ku da suka kudura Allah da cikin da aka kai ta shi ina ta ce haza bayanun lil mu'jizati bayani ne annabi zalihu kai ayar da ya ce an zo muku da dalili na gaskiya annabta ai hadihin na nasu mu'jizati ilai wannan taguwa ita ce mu'jizar da Allah ya bani in gwada ni manzon Allah ne zuwa gare ni aka ce idan wa ila Allah litakari wa ta'zim jinjina ta ga Allah an yi tare ga a ce baitullahi abdullahi ne aka ce abdullahi aka jingina ta ga Allah girma ma ka mai an dai kamar a ce ɗakin Allah ba don Allah yana zuwa ɗaki ya zuwa ba a an jingina ɗakin saboda ya ƙara daraja a cikin zukatan mutane sanya wannan a ce na ƙasar lahi wannan sabuwa ce ga Allah an yi wannan ne domin a girmama ta cikin zukatan waɗanda suka kira ta da ke ayo musu da an na haku da kasbi gairewa saboda an halice ba an halice ta ba tare da haihuwa ba yadda aka fi ma annabi isa lahi saboda an halitta shi ta hanyar bushe iska wanda Allah ya yi umarni da a busa wani bangare na littafuwar shi shi ne mai kurna biye a kare lahum na kasa yi na sa'a min hajjarin tsaldin an hitar musu da saguwa rakuma ne taguwa tsohuwar fassara ce ba kowa ya san haka abin da ake raguma ita ce wannan taguwa ko kun ji ambaci taguwa lokaci ana nan yin raguma a nan hausa mai aka ce taguwa ruwan da ka tashi in ana iska ce ta ɗauki suna bugun juna amma tsohuwar hausa magabatan mu suna ce mara kuma taguwa shi aka ce an yi muku da wannan rakumar ila sa'aluhu lokacin da suka roƙe shi min hajarin sandin daga wata kankara ke kasashiya ba ta da itace a kan da ba ta da komai suka ce in ka ci ka ba annabin Allah sani ka ci na Allah ne abin da za a yi ka sa ɗan dutsen ya haifara yace yanzu da za a sa a roƙi Allah ya sa hira kuma kuna imani suka ce muna yi sai ce ku bari in roƙi Allah Ya yi yayi arwalla yayi nafila raka a biyu ta ga hannu ya ce Allah ka kawo damuwa ga saboda mutane ga su imani yace zalihu halan kana aza in yi musu halitta wannan aya suna yi imani yace Allah na ga sun ce inda za an gane gwada dalili na kuwaya, a yi ne abin da ba su yi da Allah suna yi imani yace ku shi kenan sai Allah ya karbi addu'a sai zuciya fara kumbura sai suka ce to za ka sasa ne da sharadi in dutse ya yara kuma ita ma ana haihuwarsa ta haihu to abubuwan da sun saba ma al'ada ko ba su saba ba sun saba ma wanda an ka saba amma shi Allah gare su kudurarsa ta fi karfi waɗannan abubuwa amma su ba su san girma Allah ba ba ka da rullaha ka kadari yi. sabbi girmama Allah irin yanzu ya kamata a girma shi wanda ya jahilci Allah sai ya dauki Allah ya ga in ya fito ya yi sata ya ce ba Allah ba zai ka tsere mai yan sanda haka ya kai da Allah da yan sanda duk matsayi ina fatan an gane bai sani ba Allah shi yana da ihada cikakkiya da talikai baki ne idon sa yana fake da talikai ba wani mahaluki wanda zai aikata wani abu a ce Allah bai ga abin nan ba ba wani mahalusi da zai faɗi wani sauti ba ce Allah ya ji sautin nan da sautin da na mutum na ko na aljani na ko na tsuntsu ne ko na faro ne ko na wani abu ne wanda ke cikin jimada babu wani sautin da ba ba ba tare da sani shi yasa in an san Allah sani na gaskiya ba a barin gari a zo daji a sabo ma Allah saboda ba mai irin hukuma ba mai irin kamun Allah in dai har ya halatta ka ji tsoron yan sanda ka ji tsoron yan sigil da ka ji tsoron mutane shi ya kuka su gane kana laifi fa min ba'di aula an ta khafa la ba abin da ya zama mai kyau ka ji tsoron Allah saboda shi a duniya da lahira in ya ta san ma ba mai ya kare ka in ya hana ma ba mai ba in ya baka ba mai ba to shine da suka yi wannan annabi salihu ce duka yi an sura ibadi da su dai ko yuci ya kumbura ya haira ba ta tashi yi ba a gardama komi kuma tana haihuwa ita kuma ita ba sai an ga ta shiga ta tarka shi tana haihuwa wannan taguwa kwai ta ce kaddama musu baka in dalilan da aka aiko maka na shari'a ba su ishe ka ba duk abin da za ka kama sai yawa an ce ka duniya ya tozar ka tozar ta ranar tashi duk wanda alkur'ani da sunan annabi ba su sai ba yadda sai ya yi wasu kale-kale ya haɗa saboda bidan jama'a ko saboda bidan shi maka wallahi wannan shari'a da ya ɗauka wata ba ta annabi sai ta wa sai na duniya kuma ta ba shi da action gobe kiyama ya shiga wuta ne mu daina barin shari'a annabi Muhammad mu kira ai wasu mutane mu daina wuce gona da shi ai kuma yi wata ibada ta sallah ko ta zikiri ko ta wani abu wanda Allah madaukakin sarki ke shari'a wannan yana kawo matsala a rayuwar duniya kuma ya kawo matsala a gobe da shi ne aka ce da suka tambaye shi ta sai aka kira kuma sai ya zama mugu mugun shan ruwa gare don ba wata da zai sabuwa ba rasa saka shan ruwa kowa bai yi ba ruwa da za ta yi ta shurba duk ta shurba duriyoyi a tara duk ta shanyi daga nan fara samun matsala ita ko sai ta ce kowa ya tura ya nono sai ya gaji a ɗiba sai an gaji ba a tsarin nono ai ai musu ne ba ko suka ce wallahi mun mun koka da rakuma ka ce rasu da ba mu baro rakuma mu akwai matsala aka ce ku yi hakuri ku kuka nemi a yi muku wannan rakuma ta zama haya gare shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya sa talibai ce mu ga haya Allah ce wanda ya halitta mu domin ta zama mu'jiza da annabta wa garuha ta'kulu bi ardillahi rabu da ita da ciki daga arzikin Allah bi ardillahi da ci hakukuwa da ganyen yaki ya yi muku zama alkhairi mana ku ha ta'kulu min rizqi rabbiha ku bari da arzikin ubangiji dan ku da amure wala tamassuha bi su'in kada ku shafe ta da wani kuntatawa kuntata mata yana yana kawo matsala ya da ya'khudhukum azabun alim da azaba mai tsanani da kama ku wanda ba ku mani kuma ba ku ba ya ta da la ta du la bi shay'in min as-su'i aslan ko min annamu la wallahi istamara kuma kada su ijraman laha saboda girmama a garatun ba da annaha ayatin lahi saboda aya Allah ce madaukakin da ta gwada kuwaye don haka in aka saba ma Allah to wannan abin yana iya zama sanadiyar ai azab shi ne wal azabul alimu wancan azaba da ya ambata fa ya hakuzakum azabul alim shi ne huwa ma Allah bihi aka ruha shi ne azabat bashadid lokacin da suka soke wannan sabuwar sai Allah madaukakin da ke tsawa mai tsanani sai ta cikin ya kasa ɗaukar wannan tsawa ko suka soke dukkan shine Allah yake ba da labarin dan fadam da ma dai da rabbu bi zambihim faqawaha ya Allah yake ya darka shi akan zunubin da suka yi na saba ma Allah da barin aikin Allah da kuma sauke ayar da turo musulman gida shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya sun soje kuma an yi musu azabi annabi salihu ya tsoratar da su da wannan halin kada ku yi masa komi na sharri zai haifar da matsala a gare yace wadkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattaqun na'am وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قرا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Annabi Hudu alaihi salatu wa salam ya ci gaba da tunatara shi wasu rubutuna limar da ya yi akan Duk da alaƙun kulafa lokacin da ya sanya ku mamaya min ba da adin bayan adawa. bai ce kula fa'a adin ba duk ya alakun kula fa'a min ba da adin yasa sharatu ila anna bainahuma zamanan sabila saboda tsakanin annabi hudu da aiki annabi salihu akwai zango mai tsawo dama Allah ya aiko ba annabi za a tabbatar da jiya har annabi ya rasu ya bar wannan jiya kana yi yau wa mu yau wa zamani da yana akwai waɗanda suka zauna da shi har waɗanda suka yi karatu da sahabbansa bayan sai a samu tabi'ai dan goye ta iya har mutane mafi yawa rinjaye ya yi cikin abin da fajirci da rashin aiki da shari'a ya rinjaye cikin jama'a an ɗauki lokaci mai tsawo sannan Allah shi aiko wani ba da ce fitula Allah ya yi mamayan ƙasa masu gudanar da ita masu filin din da bayan hadawa wa bawwa'akum fil harbi kuma Allah ya zaunar da mu a cikin ƙasa mana ƙasar hijir ya yi muku wannan ta tafi suna min suhuli a musura kuna gina benaye a bisa su da abu duri mai ɗauka ido sai a jiya gina gine gine gine gine masu yawa yace watan hisunar jibala kuma kuna sassaka suwar wasu su zama muku gidaje malum na sun ce sun kasa masaurin su kashi wurin zaman bazara ban wurin zaman damana da aka ce ko kuma a daga baya sun ci gaba da gina tsaftaka gidajensu daga zuwar wasu saboda mutum zai gina gida ya shekara ɗari bakwai yana raye sai dai gidan ya zuwa ya iskiyarin sai ba sai suka ga tsawon zamanin su shekaru sun yi gidajen su jimawa sun yi gidajen tsawon rayuwa sai suka dawo suna sassaka zuwa musu farfare dutse na azurin zaman ya yi shekarar mashi dutse bayan yarin a gashi nan ya lalace sai suka dawo suna gina gidajen su ta hanyar sassaka farfare dutse da kenan ka gyara sai da gida saurayi inda ya aure sai ya ja farfare dutse kankara mai kyau ya yi mazauni mai kyau sannan a duba sannan a yi mai aure shine Allah madaukakin sarki yake saka zulku ta bisbi a mari amari dole ki gidaje cikin duwar wasu saboda tsawon zangon rayuwa fa na abal ya saboda su ke nufi rai kanat bula qabla fana'i mari gida gida za su yi tuwa za su tuwa su istiyarin su dora fatuwa a gabanin karewar rayuwa sai Allah ya koya musu hikimar su gidajen gidajensu daga sassakan duwar wasu su farfari shi ne Allah ya ce faskuru ala Allah ya annabi Salim ya ce tuna da ni'imomin Allah da yake da ku a kan ku ai uskuru ni amallahi alaikum tuna ni'imomin Allah da yayi muku waskuru ala ma tafaddala bihi alaikum ku gode ma Allah madaukakin sarki da ga da ya muku baiwa da shi wala ta yi su bil ardi fasada kada kuwa ta sanna a cikin kasa sanna a cikin kasa ta fara da Allah da wani sai ta fara da harkar aikata albashoshin da Allah baya ta fara da lulluwan mutane kama tsaron hanya a hanci kudade kudade a yi ma mutane dubaru daban-daban saboda a cince ya ce kada ku yi tafiya a cikin ƙasa kuna kuna aikata ta wannan maganar da aka waje mai kyau saboda duk lokacin da ɓannan sai ya waita ko kana da wadata sai ka samu ribar wannan wahala yanzu misali da an ce canjin kuɗi da za Allah da tallaka da mai kuɗi ba a wayo kari wata rana ba su da wani babban da ya zo wuri mai jibiri da Allah wani da nemi biyu na yin ce ai shi da ba shi ma tallaka da wuce zo ya roƙa ba Duk ka gani shi na Allah yake nufi da fattaku fi wattaku fitnatan la tusibanna na zalamu فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نعم واعلموا أن الله شديد العقاب إن أشريد وتبوا فتنة كاري كان كل جلجاو ويواني أي فتنة أقول جلجاو كوكوة in musibin suka zo ba to ba su tsaya ga waɗanda suka yi sanadiyya su kaɗai ka ummu salu aw salih musiba ita so za ta gami na kwarai da wanda ba na kwarai za ta gami wanda ya jawo da wanda aka jawo duk lokacin da aka kama ma Allah ya jarumta da wahala sai kowa ya ji a gani shi ba wanke yana da kuɗi biliyoyi ba to sai ga harkar biliyan guda ta kama yana so ne yau bai da yi kuwa ai kaga shi ma ya tafi shi Allah madaukakin sarki ya ce an faɗi wannan magana daidai da sai tasiri a yi imani Allah ya ce sai ga an ka waɗannan jagorori kalal mala'ul ladina قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون نعم شين الله يسمونا أبين دا أنت تتباط وقال الملأ الذين تكبروا jagororin da suka girman kai game da bin shari'ar Allah min kaumihi daga mutane annabi sani ba wasu baki ba suka ce lillazina istada'afu suka ce ma waɗannan da aka rauna na su ne talakawa liman amana minhu amma suna gaya ma mu'minai daga cikin su ai qala al asharaf al mustakbiruna min qawmi salihin lil mu'minin manyan jagorori masu daukakan kai abin shari'a suka ce masa salihai daga cikin mu min ataba salihin alayhi salam na mabiya annabi salih suka ce ku yanzu atalamuna anna salihan mursal da Allah kuna ganin shi annabi salih manzo ne ne rabbi daga ubangiji ku ku yarda ina kun kuga ya hau ice ko ya hau tsani ya zo sama ya haɗu da Allah ya baki ku kawo dalili Allah da yana sama sama mai guda ba to ina ne ya haɗu da tsani ya baki annabi ku yanzu kuna gani ya zama ba annabi haka dai yariya ga ina kasa Allah yana saman sama mai guda ba ku yariya cewa ki ba annabi ne manzo Allah ne Allah ya gamu da shi ya aiko shi kun yarda ni suka ce imani in ya zauna man mutum bai inkari ko bi na kudura Allah sai suka ce inna bima ursila bihi eh suka ce wallahi mu kan inna bima ursila bihi mu kan abin da aka aiko shi da shi mun imani ai ajabu bil uslub bil hakim bil iman bil risalati ana tambaye su manzo na a su sun take shi ne manzo abin da yayi kowa ya ga dan yake kasa wannan shi ba a jayayya yanzu abin da ya faɗi shi na aka kawo kokari a banda shi na suka ce mu ba magana annabci ne ba a'a mu mun yi imani da abin nan da aka aiko shi don shi ayya ya gwada manzo ne saboda an tambaye shi dalilai masu ƙarfi waɗanda kowa ya gaza ya je kawo su ne ya tabbatar da annabta duk ya gaji yadda mutane kasa to duk ya gaji yadda mutane kasa ba mu da dalilin za mu yi inkarin nubuwarsa a'a abin nan da aka aiko shi mu mun yi imani su ko nan take suka ce قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون سوكما الله من أوكين تركيتي waɗannan da suka yi istikbari suka yi girman kai game da bin shari'a ai qalan ladina istakbaru ma'ana qalan asharaful mustakbirun waɗannan madaukaka suka ce nahnu kafirun bima saddaqtum inda huwa tisali mu ba su gudun ce ma duk abin da ku faɗa ne na kun yi imani da abin da aka haifa annabi sallallahu alaihi ba alaka tsakanin mu ba mu yarda da shi ba kuma ba mu gaskata shi wannan su yi girman wa inna ma lam yaqulu inna ma inna bima ursila bi kafirun izharan li muqalafati saboda su gwada bayyane su da waɗancan akwai nisa tsakanin kamar bangon gabas da ba su kusa da su yi karyata annabi sani su mu'minai su ko ba su kusa da ta fashi ko kusa suka ce mu kuma lalle game da abin nan da aka aiko shi masu karyatawa ne har abada ba za mu yi imani domin min don su wada akwai bambanci tsakanin su da su warar da ni makalar li kuma domin su yi rati da faɗan mu'minai inna bima bi bihi mu'minun don su yi musu raddi kullum in sabani addini ya samu tsakanin ka da wani kullum duk abin da an dalilin ka bai kallon shi dalili kokari yake ya fanna dalilin nan saboda sabanin da aka samu na fahimta tsakani to shine Allah ya ce an ji dai wannan magana sabani dai ya ja ya kai ya kawo an yi ta jalau gama amma a ƙarshe Allah ya ce fa aqarun naqata fa aqarun naqata wa adaw an amri rabbihim wa qalu na'am وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ya ce fa aka da ta yi rana da ka na farko aka mai daga ta yomuna mai da maka duki mai da maka gulabe mu samu inda muka yi noma ga mu cikin sahara Allah ya ci saboda da an kawo abin da suka roƙa sun su ƙarya ta halaka ta zai shi kuma ma hannun ba tun ku ke sai ranar tashi yawa wannan ya muke bar wannan wannan ya muke bar wannan zai yasa suka yi karo suka yi karo ko ne kawo muna kaza kawo muna kaza bi muna koramu bi muna kaza kai wannan nuni na laka hatta na. min al-ardi yamba ba mu imani sai ka yi muna koramu suna gudana ko ina yankunan maka mu tashi mu kama rani mu ciyar da kanmu ko kuma kai ka hau sama gaban mu ka tattaka ka ji sama ka an so mu da littafi na qara'uhu muna budawa mu karanta mu da lalle Allah ya aiko wanga littafi wallahi ba za mu yi imani ba duk Allah ya kyale saboda yana da nufin raguwa ga al'umma ne ba mu ba a yi irin tsadawa da irin ta da irin ta mutanen ba a yi saboda su ne al'ummar da za su rike har ranar tashin ya sai zan suka yi ta roƙon Allah ya kawo Bujal yana ce ma Allah Allahumma in kana hada wala inni ta'amur alaina bi jarfin min as-sama'i aw itina bi azabin Ali. Allah in dai ka ma aikin garin Muhammad shi ya gaskiya ba ka san wata gaskiya ba sai shi to gaskiya ba mu imani kuma ya ce in ba imani ba azaba to Allah muna roƙonka na alaina hijaratan min kai muna ruwan zuwa su daga sama ba ruwa na waɗanda wani a'a ruwan zuwa su daga sama ko kuma in ba ka iya autina fi azabin alim ko ka zo muna da wata azaba mai tsananin dole eh ko shi kari da ɗarin hali duk dan bala ba ta yi kutumin da ya ke nema Allah shi ne azaba duk dan bala ta duniya ina fata an gane to ya bada shi ya roki Allah ka shiryar da Allah ko ganar da ra'a sai ya dawo yana cewa Allah in dai wannan Allahumma ajil lana kitna qabla yawmin hisab mu dai ba mu bi annabi Muhammad ka gaggauta mu na rabo mu na azaba da za a yi gobe a kawo mu shi tun yanzu muka mutu dari azaba mu saboda wallahi ba mu imani kan dai wannan yin shi la ta ga mu wannan salihin ba annabi ina Allah ya suka soke daguwa wa akau kai kai tsaurin kai an amri rabbihim game da biyayya da al'amarin su wa kalu suka ce ya salihu ina bi ba duna ya salihu duk da ka ce in ba bi ka ba za ba ka ka nuna da abin da kai muna da kauli na azaba in kun tafi da musulmi in dai kai manzo ne na Allah an ce manzanni Allah halin su an za a musu azaba haka a ga gaggauta nuna da azaban nan azaba nan mutane samu tun yanzu ka tajima ba ta tafi mu Allah ya ce wallahi ba gushe ba ko kuna waɗanda addu'a Ba aka bar su murrada ta ba aqadat umur rajifa fa asbatu fi darihim jasimin ubangiji da ce ba aka da su murrada ta sai wata irin jinjila ta kasa ta kama fa asbahu fi darihim jasimin suka wayi gari cikin gidajen suna gurbane. suka su tsawa a sayi wanda an haɗa duk tsawa komi mala'ika ya yi tsawa kai bai sauti ya rinja duk wani sautin da aka taɓa yi duniya wannan sautin sai suka kasa kai zukatan suka fokashi suka faya dan an ka yi wannan tsawa sai kasar ta kasa tsayi ta kama girgiza iskai shi gaba da haduwa suna manta tsawa ce haka ke zai amma kaga nan sai Allah ya ce ba ka zan mu sai haɗu. sai raja sai wata girgiza ta kasa ta kama tsawa an kai da su da kasa kowa ya kasa tsayi kai sai girgiza su suka ci gaba da haduwa suna Allah ya tsare wannan abin da ya faru ga samudawa kenan sun takakka da Allah sun yi ja in ja da Allah kuma ubangiji ya halakar da su da tsawa da girgizar kasa aka biya a sautu kullum aka zattu zalzalatun shadidatun fasaru fi jirgin amilina wata girgizar ƙasa da wata tsawa mai tsanani ta kama su zuwa gari cikin gidajen suna fitattu lahira aka bihin ba wani mai mutu ba wani mai iya tabutawa duk sun mutu gaba da saboda ni saba ma A shi saba ma Allah bai bari mutane su zauna lafiya ko mu al'umma annabi da ba a yi mana azabu azaban istisal ni ana sabo ba a zama ba amma akwai daga cikin alamomin kiyama gana wa'azi bai da ga mutane ya ba a gyara ga wa'azi gudan shirki ga karantarwa gudan mai yawa amma wanda ka cin haramiya bai bari wanda ka aikata sabo bai bari ba ruwa ne wannan in an ga abin ya kai haka nan to can al'ummomin da suka gabata azaba ake amma in aka ga ana ta yawan wa'azi bai canza mutane ba to alama ce ta kiyama ta yi saboda Allah bai bari a ita duniya ga karantarwa ga ga kidan ba wato a lokaci guda an an an hijire to kiyama tana nan haka yan uwa in aka yi muna wa'azi mu gyara dabi'u gyara kasuwanci gyara mu'amalolin gyara jagoranci mu gyara zaman da zamantakewa Yara ibadoji kada mu ga mu Allah da ko bi da abin da shara Allah ibadu ne shine Allah yake da suka halaka fatawalla anhum فتولى عنهم ya يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم نعم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين النبي صالح ya yi wannan abin kamar tafajju'a kamar ku gwada irin bakin ciki abin da ya faru an yi wa'azi da an gaji amma mutane sun ci har gashi ala na ba saboda daba su ɗai mutane su shi ne sai wai wannan magana ya ba da bai mata wallah an ya ba da bai kamar wakala ya kauye ya ku mutane na kaga gana babu sun لقد أبلغتكم رسالة ربي والله يا جماعة لا يرمكم أي شيء wanda shi ne ake ce ma a asara ma'ana yin yarbe wa ambaton mutum a bayan rasu mawaka suka yi wannan abu Allah ji kayan ciro ma gombe an lele shi lele mai yawa amma babu shi yawo haka nan mawaka suna dubin wani wanda ya rasu sai su yi waka ta saukai to shi ne annabi salim ya yi irin wani. jinkayin ba su ji wa'azi ba shi ne ya juya bayana cewa ya mutane na na iyar muku aikin Allah wanda ta hatu lakum kuma na yi muku nasiha maganganu masu laushi masu dalilai walakin sai dai ku na fi hibbunan na fi na ba ku san masu nufi an faɗa mu da cewa ya ba da bai daga barin ba da halakin wa mu shahadati ma jara alaihim bayan ya ga abin da aku gare su wa qala ala sabili tafajjuri wa tahassuri alaihim ya faɗi wannan akan gwada damuwa da kuma yin da na sani ga abin da yana yi musu da na sani da kun sani za ku yi haka kamar ɗan ruwanka ya samu kansa ka ci mai wani bari gudu da wannan wani bari gudu da mota saboda wallahi hadari ga abin nan sai ya biya mota ta kuce mai ta fada rami ya kare ka zo ka ci tuka da yi wani ni ba na yi maka gudu wanga da su kuma ya to irin shi ne shi na sai ya ce musu naji naji damuwa game da wajen zani abin nan لقد أبلغتكم رسالة الرسالة وحذرتكم عذاب الله wa bazantu wasqifin fi nasihati na yi dukkan kokari na wajen muku nasiha walakin sha'anukum al-istibraru ala bughdi nasihin sai dai a ku dogewa akan kyamar waɗanda suke masu siya wa adawatun da adawa qala da mashari mai kashafiya walakin la tuhibuna aiki ay hikayatu halin madiyatin kad yaqulu rajul lil sahibi mutiyana ay jama'a bulkin huwa bayyitun yana ya ce wa kana kad nasahahu hayyan yi mai nasiha yana da rai falam yasma minhu bai bai karba ba hatta alqa bi yi fi tahalluka sai dai ji haka sun halaka sai ya asi kam nasahatuka so so so na wani yi maka nasiha wa kan kuntu laka so na ya so wani gaya maka falam taqabal minni baka karban minni ba kuma wannan nasiha ai wanda wanda magana lokacin ba ka amfani saboda shi ya riga ya wuce to wannan shine abin da ya faru mun ji da kun saba ma Allah sai izini da an daga Allah annabi salih kuma ya kai shi da halaka Allah yana so mu ji wannan kissa ne a cikin alqur'ani saboda mu sani manzon da aka aiko mu da ya yi annabi da daraja da Allah qur'ani da aka aiko mu da ya yi littafin da aka ba annabi salihu daraja da Allah zamanin da aka aiko annabta mu matahi kowane karni daraja da Allah kenan in ana iya halakar da wanda suka saba masajin ba min babu aula an yi hulaka man man kazzaba muhammad kenan abin da fi cincinta da halakarwa wanda ya karyata annabi muhammad sallallahu wasallam ya karyata shi ya fi imani da Allah ya aiko shi wannan yana cincinta azaba nan duniya ya ga kusku da walakanci ya ji kuncin rayuwa gobe kiyama a mai da shi da halaka ya saboda Allah ya ce wa man harada an zikri fa inna man dan kan wanda ya shige daga nan da alqur'ani nan duniya za mu samu shi rayuwa mai kunci ba wai shi ɗaya ne ba kuma wannan farau kamar yadda Allah yake faɗa lahum azabun fil hayati suna da azaba a rayuwar duniya wala azabul akhirati shafi amma azabar gobe lahira ta yi tsanani to shine nan Allah madaukakin sarki yake faɗa ya duk wanda ya tsire daga cikin alqur'ani zai ji duniya rayuwa zai gyara da dukiya amma bai fita da ta za a jarrabe shi da wasu abubuwa Ni aikin gwamnati na ya kai ya saka ma Allah wajen wannan aikin sai ka Allah ya jarrabe shi da wani wanda ya kaso eh ta kai rison ga wani ana samun haka so da yawa a yi ta wahal da shi da shi babban ya tara zuciya amma zuciya ba ta hutawa ni ka hana zuciya huta wani lokaci bannar da ya yi wajen turbude ta turbudewa ka a tawo a gane a kan mai sai ya ɗauki lokaci mai fata ya zai yi abin da ya wuce ya tashi daga wurin da ba a tono a gane ya zai yi ya gama zama gona bai zo kurkuku ba ya haka wannan abin zai hana mu kwana wata rana kuma ga kiyaye ka dukiya ba ka da ko abin hawa amma sai ka kwanta kai ta hankali ko min jiha ya kasa ya kasa hankali ya kasa kwana saboda wannan abubuwan da kila an turo kudin noma an turo kudin ba talakawa ba shi ba ko guda ba sai ya ga ai yanzu in tsalle aka yi talabiya ya sauka bai samu dan wani mukami da ke bakin nashi ba yana da matsala to na ne wanga sai hana mishi kwana sallar kana ce yana san fari ne bakin kusan kafin jaji ne ba da ku kun gane wa man arada an zikiri to haka sarakuna haka sarakuna in mutum bai yi wa Allah da abu cikin mulki yanzu yanzu talakawa ya cuce Allah zai jarrabe shi da wani dan boko mai wahala. da wani wanda ya tsoro da wasu matsaloli ga shi da babban rawani da babban manyan tuwaye a kewaye ana kwanta mai amma wallahi cikin zuciya sai akwai damuwa mai yawa haka malami malami in bai tsoron Allah ba haka Allah bai jarrabe shi da matsaloli kullum tsoro ya kai a tambayi shi abin da ya sunan sai ya zama tsoro ya kai a tambayi saboda abin da ya kai babu da ni kullum tsoro ya kai mabiya ne san halaye ne sai ya zama yana cikin kuncin rayuwa kai babu dai wani da zai saba ma alkur'ani ba ce duk da Allah ne ya fari ba ce ya samu wannan kunci in ka san shi ka sani in baka sani ba da shi yana cikin kunci kuma shi ya san yana cikin dadi Allah ya ce wanga dan kanau kenan Allah ya ce wala hashuru yawmal qiyamati a'ma ranar takin kiyama za mu tada yana makamu saboda ya san shari'a yayi mata tuddubi bai dai wallahi yana cike cikin mu ya dan uwa yana cike cikin mu malum mabbu da yan kasuwanmu da yan siyasa mu so da yawa aka tuntuni a ɗauki kai da shari'a saboda kai ga wasu bukatu da duniya ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara saboda ko an ga komai bai faru nan ba akwai abin da bai faru gobe ba Allah ya bari don haka wannan shine abin da ya faru ga annabi salihu alaihi salatu wassalam wa abi ga al'umma annabi muhammad sallallahu baya Allah ya ba mu wasuwa da wannan abubuwan da faru da muka faɗa تيسي قبل الله من أمك تنجيه سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين نعم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وجد ولوطا ma'ana waskur wakata an kala ludun bi kauni an bata mu mutanen ka lokacin da ludu yake ce ma mutanensa iskala bi kauni lokacin da yake mutanensa da aiki aike zuwa gare su mutane a ƙaryar ta a ta'atun alfahisha yanzu za ku zo muna alfasha wannan albashi ba ma sabaqakum biha min ahadin min al duka ne san biya ba wanda ya riga ya wannan mummunan albashi namiji bai taba saduwa namiji ba in ba lokacin mutane annabi ba shi ma an ce sai dan ya shigo cikin shi kan mutu ya koya muku wannan mummunan koya ga kowa ba sai dan ya yi wirin koya musu wannan dabi'a sai dan yakan taho yawa mutane irin wannan da gwada muku ga mai da ga hanyar jin daɗi ga hanyar da za ga abin da za a yi arziki mai yawa dukiya mai yawa sai ya ta maka wannan arziki in ba haka ba ni kai mutum ga tukunyar yasu a ba jama'a da Allah ina aka bi na daɗi ba a bi na daɗi kan wajen wajen dubura gaskiya ne ita ce jarrabawa shi dan iya ta shi yasa mafi yawan ba da nan sarai suna yin su ne ga dan wani jamfi daga nan cewa ana yi abu kaza bai samu abu kaza bai samu sai a ce a samu alaƙa shi Allah ya tsare shira yake gaya mutuwa? babu wanda ya riga mu ga wanga matsala min ahadin min na duk kan duniya ba a taɓa yi ba babu wanda ya taɓa aikata shi ne aka ce mu ya faɗi wannan ga mutanen sadu ala sabilin inkari wa sauri akan hanyar yi musu musu abin da suka yi da kuma zargin su a tafi a lura tilkan fi'ilatan a yanzu za ku ci gaba da aikata wannan mummuna aiki almuta nahiyat wanda ta masu kafin duk wajen muni Allah ma amilaha ahadun qablakum wannan ɗaya daga cikin talibai bai yi ta ba a gabanin ku fi zamanin min al cikin kowane zamani daga zamanin suka a aka ce wal fahishatu ya ibyalu dhukuri a adabar wannan alfashar da ya kare ita ce zoma mazaje a sadu da namiji da zuburarsa an kara alaihim awwalan fi ilahum farko yi musu kari wannan aiki ثم وفقهم بأنهم أول من فعل sannan kuma ya. ya zarge su da cewa su ne farkon da suka riga kowa ga wannan wannan ma kana hazal fi'lu ma'hudan kubuhu yake wannan abin an saba da mutane sun saba da gani aini wa markuzan fil uquli kuma abu ne wanda aka tabbatar cikin hankula ko shi zaman sa albasha ata bihi mu'arrafan bil aliy wallah sai ya zo da shi ata atuna al fahishata yanzu za ku duba al da kowa ya yarda ba daidai bane bi khilafi zina fa innahu qala fihi innahu kana fahishatan yayi tankirin kalma ai fa ata biha munakkaran ko munakkiran yace ba wani wanda ya riga ya shigo wannan ba ta ba illahu kana fahishatan alfasha idan dina alfasha ce yayi tankirin amma shi dina shi riwaya ta kafi alfahisha da aka yi mata alif da lam saboda alfashar da kowa ya san muni ne da duk duniya kowa ya san abin yana da muni in ka ji tarihi abin da yadda waɗin suke sai ka yi mamaki kuma sai ka ji tsoro ka san wallahi ya kamata ka gudi ma Allah kuma kai ta roƙo Allah ya tsare ka da shari mutum na ya tashi zuwa Saudiya wai sai ki lalle waɗi ne da ka lalace da shi ya yi mai kashi sai ya yi mai kashi sai ya kashi ya shanya ya canya sai ya samu ɗan wani kwaba sai ya kushe da duk ya zo ya jima bai haduwa da shi yana can maka ba a samun damar sai ɗan kashin na nashi yana ɗan susuna yana jin da an lalace ko ba lalace an shi kalla yi muka an shi kalla yi dama Allah ya ya ya cikin banu Isra'ila ya shafe su sun zama birai kun gane ko mu ba a shafe mu zama birai amma za mu yi wani tafiya ko bin yayi da an dube za a shafe mu a nan mu ga mutum cikin rigar mutum cikin sifa ta mutum irin kama ta mutum amma abin da ya kai ya fita layi ko tabbatar ta yi sai an kalla haka ne ko ba haka to wannan yan uwa shi ne annabi Musa alaihi salamu yake tsoratar da mutanensa cewa wannan abin da kuka zo wallahi munin sa ya kai da duniya ba ta gani ya tsoratar da su zama wannan abin da suka da yi musu wannan wa'azi aza haka kamar an samu sauki za su gane yace innakum la ta'tuna rijala shahawata min dunin nisa'i ta karanta yace kukan zo ma mazaje akan sha'awa ko ma bayan mata da aka halitta mu bal antum qaumun musu ku dai ba sha'awa ku tabi ba biyan bukata ku tabi ku mutane ne waɗanda suke wuce iyaka wajen banna kasa Allah ya ce wannan da ya ja hankalin su ya lura da su ya yi musu wa'azi Allah ce wa ma kana jawaba qaumihi wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum dabi innahum unasun yatafahharun an ga su da annabi Lut alaihi salatu wassalam ne, wa ma kana jawab kauni, an san mutane ne da kasance ba illa an kalu ba ce sai suka dora cewa da an baka din mutumin da aka rubi ubi gare su bai ga su daga gare munafi ya munafiqun haruna saboda su mutane ne da suke zarka jikan su daga barin zoma maza ce don haka duk da ba su wannan ɗabi'a ta mutu a hitar da su gari su yi nasu gari wanda ba a aikata madadin a ce wannan wa'azi ya sa an gane an bari sai an kai da abin da wajibi a halaka waɗannan da ke wannan wa'azi a yi da su gari ne Allah madaukakin sarki yace ba an hu wa halahu fa an hu wa ahlahu illa mura'atahu kanat min al-ghabirin na'am وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Ubangiji madaukakin sarki ce ba an jera mu sai muka jeratar da shi wa halaku da iyalinsa iyalinsa ba duka ba ma'ana wani bangare na matan shi da kuma ƴaƴan shi na haihuwa su ne Allah ya tsira ba duka ba saboda yana da mata da ake shi mawa'ila wa ila ba ta jira ba da yawa Allah ya faɗi wannan magana yana cewa illa ba ta na min al zabiri ba ce ta shi kada yi ta kan ta zama cikin masu zuwa cikin halaka to shine na Allah ya ba an je na huwa Allah muka tseratar da shi da shi da iyali, ba wasu bangaren kenan na Ya ya'yan shi mata da matar shi daya matar shi guda ita ba ta mu ba ai an je na hu min al'azab allazi halla bi qawli muka tsira da shi daga azaba nan da haku mutane wa hala wal mu'minina da kuma mutane shi wannan suke mu mu'mina illa mar'atahu banda ma ta shi guda falan tanju ita kan bata tsira ba ni yasa wa kanat min al baqina fi diyarihim halikin tana daga cikin wannan cikin gidajen mutanen nan na annabi lutu suna halakau قال الطبري أي أنجينا لوطا وأهله المؤمنين به muka jeratar da annabi lulu da wannan suka yi imani da shi illa mar'atahu fa innaha kanat liludin ka'inatan ta kasance ga annabi lulu mai ha'inta wa billahi kafiratan kuma ga Allah mai kafircewa ta gudu cewa abin da aka aiko shi da shi kuma ta ha'ince shi ba ha'ince da ta ba da kanta ga wani ba Allah bai bari mata annabawa su shatan shi ba saboda ka da martabar a ba bai bai haka yakan kiyaye wa babu an mutane iyali su aikata a kasashe ya sa manzon Allah yake ku kame daga barin matan mutane Allah ya tsare na ku ku an nisa'in nasi ku kame daga barin matan mutane Allah ya tsare na in baka kame daga iyalin wani ba to kamata biyu za za a jarrabe ka da wata lalataccen iyali ko ta kauna ko ya ko kuma matar ta kamata injire ba ba da ba tsammani saboda sai ka zama mazinanci a saboda Allah ya maka punishment abin da ka yi musu da saba ba dokoki don haka in yana so a zauna lafiya gidan shi ya kame kansa daga aikatan da shi da aka ce wannan boyan Allah ta ha'in shi annabi Lutu alaihi salatu wassalam da inda ta kan da mutane an yi baki ta shirya da mutanen gari ta do cewa in mun yi baki zai muku alama su inda daddare na zan haɗa gudu in kunna wuta bai lasa tashi kamar makarantar zaure ba makarantar ƙauye wuta a tasawa ba sai zai yi muku bela da daddare kun ga bela ku za ku kuwa yi baki gidan in ku da rana na zan haɗa haƙƙi in sa mai hayaki da hayaki ya muske sama kamar ana kula taya saboda ku gane baki akwai hayanci nan ko babu akwai hayanci shi yasa Allah ya ce daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata lutin wa imra'ata lutin ta tahta abadaini salihain min ibadina faqanatahuma falam an huma min Allah shay'an wa qila dakulan nara ma ad Allah ya an buga misali ga kafirai guda biyu cikin mafassani waɗanda Allah ya yi ma'arziki suna ƙarƙashin mazaje biyu da aiki amma ta annabi Nuhu alaihi salatu wa salam sannan da mata annabi ne kana ta sun kasance mata ne biyu ta haka abdai karkashi wasu bayan Allah guda biyu salihai mana garda annabawa ke amma fa fana ta huma sai suka haifi annabawan nan eh balan bi ne amma zaman su da annabawa bai kare su da komai ba ko kana dan liman ba kai aiki liman ba kai aiki ba za ka je ka halaka da annabi nuhu kana ana ayya halaka ko dan ba annabi mata annabi nuhu mata ba annabi ce amma ta halaka tana wuta haka nan mata annabi lutu alaihi salatu wassalam don haka zaman ka gidan mutanen kirki sai ka yi kirkin nan ne ya ka amfani ka in baka yi kirki ba to wala tusalu wala tusalu amma ya amalul mutaqaddimuna ba a tambayar su game da magabatan ka abinda suka yi na kirki yanzu ko mutum yana da alaka da shi Usman nan godiyo sai fa yayi irin aikin su sanaye ya ka samu irin wannan martaba da suka samu ta Allah ko ba haka ba don haka nan shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya gaya mana nan ga cewa an bar wannan mata ita ba ta tsira ba ta zama cikin masu wanzuwa cikin halakar su Allah ya ce kuma halakar su yadda ta zama wa an karna alaihim matsara wa ba'a matsarul munzari Allah ya ce wa an karna alaihim matsara muka yi musu wasu irin ruwa ai arsalna alaihim nau'an min al muka aiko musu wani nau'i na ruwa ajiban mai ban mamaki wani irin ruwa na ciki huwa hijaratun min sijilin wato wasu duwar wasu ne da suke tabo daga cikin wutar jahannama kama fil ayatin ukhra wa amtarna alayhi hijaratan min sijilin mandud suratul hud ke mun aiko musu wasu duwar wasu hijaratan min sijilin daga daga tabo wutar jahannama manduli wanda yake tafasashi aka dauko aka jefe su kaji wanda aka halakar da mutane annabi an yi musu irin wannan abin Allah madawakin sarki ya ce zo kai duba ya kai mai hankali ko mai karatu ko mai saurayen karatu kai fa kana ajibatul mujrimin a ajiban masu laifin ba su shirka da Allah ba su goba kaba'irori ne ayyata za su gama rayuwa wannan ya faɗa mana aji ban mutane annabi to ya hukunci yanzu wanda ya yi ji ko bai cikin mutane annabi zara cikin mutane annabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su saboda haka jamhurul ulama majority Ko haɗu a kan in aka samu mai liwaɗi ko ba da shi ne ko yaro a kashe shi to kutulun fa'ila wal maqulun man wajadtumu ya'malu amala qawmi nuri to kutulun fa'ila wal maqulun duk wanda suka samu yana irin aikin mutane annabi nuri liwaɗi kenan to ku kashe wanda kai da wanda aka wa hukuncin suke, kenan abu hanifa ɗaya ya fita daga layin jamhuru ya ce a'a hukuba ake yi hukuma ake yi amma abinda sahabban manzon Allah suka yi su Aliyu da Abi Talib suka babbake aka kama mai liwani aka jeho shi daga saman dutse ya fado ya mutu aka so aka gama shi da kasa wuri na aka babbake aka kone ya bada muna in Abu Hadifa ya saba mu aikin bai nawa muka dauka sai mu ci Allah ya ji kan da bin Bakir bari mu da yi ba amma dai mun da fatawar da sahabban manzon Allah suka yi a kanta to idan mutum ya zo madabba in kuma mutum ya yi ƙarfin halin saduwa da dabba shi kuma saboda sha'awa shi ma nan ya halatta a kashe shi ma abin da manzo Allah ya ce ban da kuka sama ya zo ma dabba ku ku ma abahimati ku kashe shi da dabban nan gaba da haka wannan abin ba a kyau abubuwa na alfata sun nuna ne saboda irin aiki. ko me ka tana saduwa da zaka sai ki kallon ka da dare ko yana kallon sai sa an tafi jakar da kai da jakar a aika ku lahira amma bar ganin ta don da an gano ta ana tunowa iyan mutumin nan sai su ci ciwo sai an kace wannan dabbar kawai a aika ta lahira ta mutu ta ba don ka a saki ganin da a tuno da wannan mutum yan uwa wannan shi ne addini mu na musulunci ta hanyar hani ga alfasha da rabbi ga waɗanda kai alfasha da wa'azi ga abin da ya hasu dalewadi daga Allah madaukin sarki domin al'umma musu yi hattara da aikata wannan mummunan sara Allah ubangiji ya ba mu ikon hannuwa daga wannan halaye da suka halakar da daga bani kuma na ya kamata mu tsaya ina mai cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi da musalihat wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, mutane suna da kama da bai iya wato jiya ne kuma kula da ta kuma kun shi lokaci ya faru lokaci ya wai da sosai babu lokacin da tsaya ba saboda daga tun da malami ya sha abu da kuma ka ga yadda ya da kuma da ya da zafi da shi ya samu lokaci ake da amma so da yawa shi wafi da suka gani da mana cewa ya za da karatu ana ya sai da ya shi gidan su sun samu shi saboda ya tabbatar da cewa ana ya lokacin da aka da ya hurairu a kudin yin rubuce don wasu tana cewa ai mahaifiyarta idan suka ba ta tana kai malaman teku sannan kuma ba ta sadaka wani kanin kuɗi daga wani gari iya kuɗin ko kuma ma ta yi sadaka da ta wani sashi kuma nan tana da yanki. Tana da yanki ba ba ta nemi ba. ma mama na yi tsari da kuke kira ka turo na ga wani miki ko na ga wani masallaci mai matsala na da kuke na yi miki aikin alkhairi saboda gobe da da kuma ne ka wada maka saboda ba ta a mutum baya baya da haƙƙi ya yi talaka cikin kayan wani bai ta mutu aka gano da inda ita an ka ba don haka nan tana da laifi ba ta wada maka ba ka kafa kayan mutum ka ji kai da aikin alkhairi ba a yi amma dai kana iya ba su shawarwari da a shi a tele a gyara wannan hali ko a sa wani wanda ya kace magana tana da lafiya tana da yan uwa tana da sauran mahaifin ne wani kawun tana wani kakanta ne irin su ake amfani da su wani malamin ta ne irin su ake amfani da su su yi mata nasiha da gyara amma ba ne ake ɗaukewa a yankin aikin alkhairi ba da sanin ta wa a'lam. Sai mai tambaya ta gaba kuma ina kan zamu na da Allah. Na'am. yake cewa salamu alaikum malam ko akwai na hadisi da annabi da ya ce idan mutum ya kai shekara tamanin Allah zai cewa mala'iku su daina rubuta masa zunubi duk zunubin da ya aikata shin malam aka ya aikata Allah ya da don ilimi yawa ni dai akwai shi ban duke garin shi ba hayya kuma ba mamaki bikin maliki a min karanta ba malamin hadisi haka ba mamaki akwai shi amma ban kai kare ba ban san abin da zango na ɗauke ma mutum a rubuta mai zunubi ba sai rasa ya rasa hankali shi ne zan in mutum ya rasa hankali ranar ne za a dakatar da alƙalami bi an ummati alƙalau wani da kan turewa ne haka nan in mutum ya zuke ya koma cikin yanayin hauka saboda suwa za a ɗauke mai alƙalami in mutum yana cikin rashin hankali da yaranci za a ɗauke mai alƙalami sai ya balaga haka na abin mutum ya aka tilasta shi ko ya yi mantuwa duka waɗanda ba su da zunubi amma in ka tafi hakkin mutane da mantuwa za a sa don haka nan babu wani zango da mutum kai ko shekara ɗari ba ga annabawan Allah sun shekara dubu ba hamsin ba suna saboda Allah suna ta wa'azi ai ya ka tsufa ke duk da annabi Nuhu bai bar wa'azi ba har shekara dubu da shekara sittin ko